الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك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 ya sabu ga na’am ya dafi annikan ya fari jirgami ya kashi babbulin ya adala man haka ya hasiba man balan ya waliya man bulim ya awalan bila bidaya ya akiran bila nihaya ya mallawa isimun bila kina ija Allah na min jami'a wa mure na faraja wa makaraja wa gafila na wa wa hadina wa saddina wa sunna wa hamna وفرج عنا دنيا أخرى وأشفنا من كل داء وسقم وبارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وجعل الجنة الفردوس أعلى الأعلى معوانا ومصوانا يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم a darasin mu mun kwana a cikin wato muhimmancin yin istighfari ga abin nan yan uwa musulmi addu'a lil musulmi iya addu'a ga musulmi a wannan bagire muka kwana da yake mun kai ƙarshen wannan babi sai babu mu al-istighfaru lil muslimin ya addu'a ga musulmi baki daya muka kwana yau kuma al-istighfaru lil muslimin yin istighfari ga musulmi baki daya wato roƙon Allah ya gafarta mu'mini Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat a takaddama bayanu bayani ya gabata na ahamiyatu du'a'il muslimi muhimmancin addu'a musulmi da gairihi ga dan uwa ne wato muhimmancin yin addu'a musulmi ga musulmi dan uwa ne min akhawani hil muslimin cikin yan uwa ne musulmi mutum ya addu'a ya ce Allah ya gafarta ma yan uwa ne musulmi ya yi musu addu'a bil magafira da yin gafara ya roƙa musu Allah ya gafarta musu wattaufiki da ya musu addu'a da muwafaka Allah shi musu muwafaka ga abin da addaidai wale hidayati da ya musu addu'a da shari'a wasadadi da ya musu addu'a da daidaituwa Allah ya daidaita su ga hanya wa nahu zalika da abin da ya kama da wannan shi a abin nan a darasinmu a cikin wannan babi so ake ga musulmi shi ya addu'a ga musulmi an uwa ne dunkule wato dunkule ya yi musu addu'a da alheri ba wai sai ka ambacewa ne kowa ne ba ka yi addu'a Allah ya gafarta wa musulmi maza da mata daga cikin wannan za ka samu abin da ya kamata ka samu wata kaddama da isharatu kuma ishara ta gabata ila anna hajata aljami'i wato ila hajati ila anna hajatal jami'i ila zalika mushrika bayani ya gabata cewa bukatar dukkan musulmi gaba ɗaya maza da mata yare da manya ga irin wannan abu mushrika sun yi tarayya dukkan musulmi yare da manya maza da mata suna da bukatar addu'a ɗin uwansu kowa na son ɗan uwa ne shi mai addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya shirya shi Allah ya tsare shi kowane musulmi na son musulmi dan uwa ne shi mai irin wannan addu'a fa kama annar musulma, kama wanda yake shi mutum musulmi bi hajatin yana da bukata ila da awati ikhwani musulmi kama wanda shi musulmi yana da bukata ga addu'o'in ƴan uwa ne musulmi kowane musulmi yana da bukata ga addu'o'in ƴan uwa ne musulmi to baka zalika ikhwanu almuslimina bihajati to haka nan su ma ƴan uwa ne musulmi suna da bukata ila dalika zuwa ga wannan ba wai kai dai ka san a yi maka addu'a ba duk musulmi yana so a yi mai addu'a to tun da ka san haka nan kana so musulmi ƴan uwanka su maka addu'a to kai ma ka yi mu musulmi ƴan uwanka addu'a shi yasa kun ka ga cikin atahiyatu kullum duk wanda yayi sallah bayi yi ma 'yan uwa musulmi addu'a ba babu sallah ce shi yasa kun da da mutum ya zo wajen sallah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kun ga yayi makai ne addu'a yayi ma ibadillahi eh, salihin ya Allah salihai to duk wanda yayi sallah bai yi wa musulmi addu'a bai da sallah Hmm? Eh, duk musulmin da ya sallah bai yi wa ‘yan uwa ne musulmi addu'a ba sallatu inda ya da ganganna saboda kowa na da buƙatar addu'a abin da ya sa kuka ga abubuwa sun zama da sun ka zama addu'o'in na ga sunan mutum na addu'a yana addu'a a gida na zuciya tai tana kasuwa to kusa annabi ya ce Allah ya ce la yastajibu an min qalbin gafilin lahin Allah baya ansa addu'a daga rabkanan na zuciya shagalalliya Allah bai ansa addu'a nan to shi yasa kuwa ganin ai abubuwa na kasancewa da zuwa kasance musulmin suna a kai a kai ya kuma suna yin addu'a amma addu'a ta su abba ta kware ba ko kansu bata umana ba lai ta umarna wani amma dai duk musulmin kwarai yi addu'a kwarai ga musulmi to suna samu shi za kun ga cikin musulmi a kowa inda kuka son addu'a su akwai wanda koya addu'a ganin ku sauri ni a rasa to yi ta halin da kowane musulmi yana da bukata ga addu'a ‘yan uwa ne musulmi. A ƙalar Allama Ibn Qayyim allama ibn qayyim ya ce rahimahullah wal jami'u mushrikun dukkan musulmi gaba da yare da manya sun yi tarayya fil hajati ga bukata addu'a ga cin rayuwa bal fi darurati ga lalura wato lalura ta dole kowane musulmi yana da bukata ila magfiratillah zuwa ga gafara Allah wa afoyi da rangwamen Allah wa rahamati da rahamar Allah kowane musulmi yana da bukata da irin wannan yana da bukatar rangwamen addu'a Allah shi mai gafara shi mai rangwame shi mai rahama wa kama yuhibbu annal kama wa kama yuhibbu ay al muslim kuma kama wanda da shi musulmi ya kaso wa kama yuhibbu al muslim kama wanda da musulmi yake son an abin nan an yasta da lahu akuhu almuslim kama wadda musulmi yana son dan uwa ne musulmi ya roka mai gafara Allah to kazalika huwa aidan to haka nan shi ma yan bagi an yasta gafira la akhihi Musulmi shi ma ya kamata ya yi istighfari ga dan uwa ne musulmi Wadda kai kaka son musulmi ya yi maka addu'a to kai ma kai ma musulmi addu'a shi yasa kuwa ganin wasu ba a cin musu ko ana kamnarsu ko ba a su ba a cin musu wasu ko ana kamnarsu ko ba a kamnarsu babu da za a yi a cin musu saboda lailan wani harar cikin addu'a suke su yi makansu addu'a su wa ‘yan uwa musulmi addu'a daban-daban to ko ana son su ko ba a son su ba a cin musu sai an yi wa da sun kai sai dai a koma gehe a yi gungu a yi taɓaci amma dai a cin musu kan ba a cin musu Ya ce kuma abin nan a kazalika huwa yan bagila wa an yastaghfira li akhihi almuslim fa yasiru tajirahu sai ya zama hiran mutum ba wai ya zana irin hira gare kuka yi wanga ya baci wanga wanga ya baci wanga a'a hijira wa musulmi hira ta ta zama rabbi gifirli wal walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya zan hira ta ta zama haka kowane hali ya zan wannan ita ce hira ta shi rabbi gifirli wal walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hijira hu hira ta ta zama haka wa kana ba kana salafi wani cikin magabata yana son sahibu yana so ya kulle ahadin ga kowane mutum an yi dawo ma ala zalika du'ai ya dawo ma ga wannan addu'a Allahumma gafirli a rabbi gafirli wal walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati sashen magabata akwai wanda ya ce, yana son kowa ya riƙa yin wannan addu'a ya dawwama gare ta ala hada du'a kullu yawmin na marra mutum ya faɗe ta kowane yini sau 70 fa yaj'al lahu minhu wurdan la ya sanya ta ta zama wuridi ne wanda ba a walakantawa da shi wato wuridin da ba a bari ne ko yaushe ana yi ne so ake wannan addu'ar ta zama wuridinka aƙalla kullum ka yi ta sau saba'in رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات كما baya mun karanta al'ahya minhu wal amwat da ku to ana so ga kowane musulmi ya zama yana da wanga wuri bi akalla ga yini ka karanta ta sau 70 ko koyan makaranta ya an kai ana na ana yi a an bari ban jiya ba Hmm? to su ma bakin a koya musu kaya na kada a bari wasu su kwashe suwa da mu ba kaya na kada a bari wasu su kwashe suwa da mu ba a shiga da mu mu ci gaba da kwaso اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات aƙalla dai ko ba ka yi da yawa ba kullum ka faɗi wannan sau saba'in wannan aiki na na bayan Allah ba su da takaicin mutane musulmi suka yi musu addu'a kuma ko ba ka son mutum kawai da haka na 'yan musulmi na sai ta kai gare shi ko ba ka ƙauna ta sai ta kai gare shi wata mai ta shekana ai ibina taimiyya na ji malaminmu malam ibn taymiya ya yana ambaton wannan zikirin wa zakara fi fadala azima malam ibn taymiya wannan addu'a ya ambace falala gare ta mai girma azima mai girma la afazu yace gaskiya ban iya kiyaye adadin bayanin da yayi ban iya kiyaye adadin bayani amma yayi bayani ya ambace falala mai girma ga wannan addu'a wa rubbama kana da yawa wannan addu'a min jumlati auradi tana cikin jimla wurdodi kun sa abinda a wurdi abinda ka tsaga ma kanka wanda zan ci gaba da yi kullun shi shi aka ce mawlidi ko sallah ko azumi ko karatun qur'ani ko sadaka abinda dai kai yanka ma kanka shi aka ce ma to wannan ma yana daga cikin wuridin malam ibnu taymiya wannan addu'a allati la yukhallu biha wanda bai walakanta wannan zikirin babu yadda za a yi wannan wuridin bai shi ba gaini wa samaituhu yaqulu najim Allah yana cewa inna ja'alahu eh, eh, inna ja'alahu bayna sajdataini ja'izun wannan zikira a sanya shi tsakanin sujuda ta ɗaya da ta biyu halitta in ka yi sujuda ka taso kanun ka koma sai ka ce Allahumma gafirli wa walidayya wala mu'mini wala muslimina wal muslimati wala mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum amwat ko so guda ko so biyu ko so uku ka kusan nan ka koma sujuda ta biyu hmm kon duka minti biyar ka gama su ni da mutum bai yi gaba dai minti biyar kisan isa to wanda adda awa 24 ga dare da yini me adda mu yadda da ba iya bada minti biye ya shiga aljanna minti biye ya shiga aljanna amma bai iya bashe shi shi yasa kun ga ga tantanu sun yawa duk hanyoyin da aka samun saukin su mutane ba su yarda da wa'annan hanyoyin in ka je mutum na bai hanya masiba kan ta yi amma in dai bata kan mai ba duk hanyoyin da aka bi a samu kariya ga masiba mutane ba su son ta amma in ba haka nan ba irin wa'annan wurdodi irin wa'annan zikirori masu muhimmanci ai bai kamata a yi wasa da su ba ko so dubu na aka yin sa mutum na iya yi don naira dubu ta yi soyar bida naira dubu ta yi soyar bida Allah ya gafarta mana fa'iza shahida al'abdu idan bawa ya shaida anna akhwanahu lalle 'yan uwanai musabuna an same su da musiba bi misali ma usiba bi da irin musibar da aka same da ita idan bawa ya san duk lalurar da yake cikinta jama'a musulmi su ma suna nan cikin irin wannan lalurar muhtajuna ila ma huwa muhtajin ilai duk jama'a musulmi suna da bukata da abin da shi ma yaka bukata to in dai mai arziki na lanyanta ne bai hana kai ne an musa'a da ce in ka taimaka musu illa li farɗi jahalihi sai don tsananin jahilci ne shi illa li farɗi jahalihi bi maghfiratillah sai don tsananin jahilci ne da gafara Allah wa fadalihi da fadalati duk wahalar da kun ka gane mu cikin ta kowace irin wahala ta da kun ka gane mu cikin ta zunubi ya kawo ta Qur'ani ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum saboda haka duk musibar da kuma gane mu cikin ta ta talauci da rashin abinci da rashin kwanciya hankali da rashin natsuwa duka musiba wadda kuma gane mu cikin ta zunubi mu ya kawo ta to da ka gane ka kai ma da matsaloli da yawa zunubi ya hana ka kai gare su to haka ne yan uwanka musulmi su ma zunubin na a tare da su haka to in ka gane ka roƙi Allah shi ba su mahita su ma sai su roƙi Allah ya baka mahita sai a yi tarayya kowa ya samu sauki don haka wa hakikon bihara wannan ya cancanta Allah ya sa'ada shi wanga mutum ya cancanta kada Allah ya taimake shi wanga da kajin takaicin ya taimaka wa musulmi to shi ma ya cancanta kada Allah ya taimake shi wa inna aljaza'a min jinsil amal lalle sakamako daga jinsin aiki na wanda yayi ainai hakan saboda haka wanda ka son sauki wayannan suna cikin hanyoyin sauki ka zanna kai mu musulmi addu'a su ma musulmi in wani bai maka ba wani ya yi maka wanda kai musu addu'a Allah ya ba su sauki su ma suna can su ne maka addu'a Allah ya baka sauki wanda kai musu addu'a sun ka samu sauki kai ma za su yi maka addu'a Allah ya baka su, ko ma ba su yi maka addu'a ba Allah zai baka wa da kai Allah zai maka ko ma ba su yi maka addu'a ba shi yasa kun gaji na ce muku wasu sun tsere ba a ce musu ha abada da yawa mutum ka kwantawa kwana da dare zunubi ne daga nan ya wuce makka ko da yaka tashi da sabai da ko guda saboda addu'a musulmi yan uwa musulmi to wanga da yi irin wannan addu'a kai da can kana share kwanan ka ina ka ya kai ga ka cin mai eh, to dai waje ka bate wannan kana iya baci ka ce bai kaunar ka ka ce bai son ka ka ce bai ma kaza ba ka ce bai maka kaza ba wannan kana iya dan sabo na kana iya yi ne amma dai cin mai kan baka cin mai a cin mai kan kai hankuri har lahira baka cin mai fa innal min jinsil amal lalle sakamako daga jinsa aiki yake kowa wanda ya haka na akai mai kowa da yayi haka na aka yi wa min al ware da ci daga cikin ladaddaki waɗanda suka zo fiye da du'a ya lazimi ga wannan addu'a mai girma cikin ladaddaki waɗanda an karwaito za a ba wanda ka irin wagga addu'a ma sabata filmu mu'jam kabiri kabir lid hadisin da ya tabbata cikin mu'jam Kabiru na ɗabrani da isnadi hasanin da isnadi kyakkyawa an ubada ta bin samit radiyallahu anhu qala ubada ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati wanda ya istighfari ga mu'minai maza da mata wato musulmai maza da mata koyi musu istighfari kataballahu lahu Allah zai rubuta mai bi kulli mu'minin ga kowane mu'mini wa mu'min da kowace mu'mina hasanatan zai rubuta mai lada guda idan mutum yayi wannan addu'a Allahumma ghafir Allahumma ghafirli ko kacce rabbi ghafirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat to adadin musulmi wa'anda Allah yayi da adadin musulmin da Allah zai yi akan kowane musulmi sai an baka lada kwara guda ku bagane a walla da tana da yawa mai rabo ka samu yanzu in ka iske manya na hira ka ba su ta zuwa ka ce kowa shekaranta shi so ɗari ya kewaye ta zuwa ta in Allah ya so ya an kasa su uku kashi biyu suna kwana kamin a gama an gaji ya ɗauke ba su gama ba rabo na mai rabo shi yake samu rabona to waɗanda ma sun ka tsaya sai din suna ka samu kashi biyu sun yi kwana cikin uku mai yawan sai an kace su ba su yi in ma wani wasu ma in kace su yi wace dai fatin da za su yi ma ya ishe su shiga wuta to rayuwa ce a mutum shi duk abin da ya kayi yi ya yi abu ne don Allah mutane da kuwa gani Allah ya kakasa su ya yi daban-daban da suwa ya ba wani ya hana ma wani to duk wannan abu da kuwa gani ya ba wani ya hana ma wani kafa galahin kowa biyan kowa na aka yi gwargwado ne biyan kowa na aka yi gwargwado ne kowa aikin da yana aka biya kun san kwaye aikin kwarai na Allah kashi biyu za a bashi za a biya shi nan duniya kuma lahira za a biya shi kamar da ƙur'ani ya faɗi lanuhu yana wa hayatan ɗaya ba wala najzi yanahum kuma ya anka lahira wala najzi yanahum ajrahum bi ahsani ma kanu amal saboda ka biya biyu za a wa musulmi da ya aikin kwarai to wayannan da kaga Allah ya taimaka nan duniya ya zai ta su to inda kana son ka zama kamar su tawa kusa gare su ka gani na nasu kai ka kama yi ne ka gani abinda baka gane baka yi tambaya kuma da ma karanta da ku ta bai suna yi abinda ba su gane ba cikin abinda mutum ka yi Allah ya ba shi abinda ba su gane ba sai su yi tambaya wanda sun ka gane su yi kusa su gani wanda sun ka gani su yi aiki wanda ba su gane ba su yi tambaya sai su ƙaru ba wai haka na ɗaya aka zama a ci kaya ba ai mu dai ba mu shi ko mun san ba a kaunan wallahi wallahi mun san ba a kaunan mun san ba a kaza to wanda bai kaunar ka Allah abai kaunar ka shi da ya hana maka kuma ya hana maka bai hanyar da aka samu wanda yake kauna ai ya aza shi ga hanya wanda aka samu kuma ya bashi kakka bashi kowa ba ta shi inda ya ka iya bashi ba ta shi ai ba kai dai ka taba baki. wasu sun ɓace kuma ya kyale sosai da sun ka mutu wasu kuma sun kaba ta ya kalla waya shi dai mai wa'azu yana ne da wa'azu sai shi dai mai wa'azu yana ne yana wa'azu wanda ya gyara ya ci kaya cikin sauki wanda bai gyara ba kuma ga wani hirar nan kuma ga wayan nan shi ta latsa ga wayan nan shi ta latsa ga hirar nan shi ta yi shi gani in tana haihuwa mai damar ido Allah ya gafarta mana wannan hadisi da muka ambata wato majmu'uz zawaidi majmu'uz zawaidi na ibn majah ya ruwaito shi wa sahihul jami'a sahihul jami'a ya ruwaito shi wanzur taliqan shaukani kadiba taliqan shaukani ala hadha hadisi ga wannan hadisi fi tuhfatul zakiri a cikin tuhfatul zakiri in kadiba shi ka gani a babin mu na baya mun karanta shi albani yace hadisin hasan babin mu na baya to wannan hadisi mai kyau kokari ka aiki da shi ka gani in an tsere ma ko ina to nan in ka rika kana iya kamuwa اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات وفي رواية التي تقدم الأحياء منهم والأموات kaga ka ka zala kwarai kace masu rai da waɗanda sun ka kaga ka zala kwarai kace masu rai da waɗanda sun kamu saboda haka har da waɗanda abin da na ba su nan ka sasu cikin addu'a ka kuma zuzza a biya ka jingakka don musulmi na za a biya ka jingakka wannan aiki na ɗan ƙarami wanda ka kawo sakamako mai girma aiki na ɗan ƙarami wanda yake kawo sakamako mai girma fata'ammal rahimakallah ka lura da kyau Allah shi ma rahama ka lura da azima hadal ajri Galada. wagalada almurattab wadda an ka jera ala hadha du'a ga wannan addu'a ya kasarati bibiyawan wannan ladar wannan ladar ka bibiyawan ta da kyau ka gani wannan abin nan addu'a kana iya ta? libe dai lada ga ta nan dai wato an ba su kuma lada mai yawa to ba ka ni kana iya biɗawar galadar ko ko ba ka iyawa kwantar da hankalinka da kyau ka diba in kana iyawa dai ga sanan kuma kaji abin da za a ba su a kaya ne fal musulmi shi mutum musulmi indama ya kulu fi du'a'i lokacin da ya cewa a cikin addu'a ta Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lokacin da musulmi ka wadan wannan addu'a ya kula lahu bi kulli wahidin min al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al mutaqaddimina minhum wal mutaakhirin hasanatan lokacin da musulmi ya ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات to ya kuna lahu bi kulli wahidin mina musulmi to yana da lada ga kowane guda cikin musulmi maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al mutaqaddimina minhum wayanda sun ka mutu wayanda sun ka gabata mutattu wani mutaakhiri da wanda suka jinkirta wayannan da abdarai da wayanda za a yi nan gaba su ne wayanda suka jinkirta musulmin nan da ya ambata na harko da na ƙarshe la yuhsihim illallahu illallahu azza wa jalla ba mai yake da yace ce miliyan kaza na sai Allah babu wanda ya san yawan shi musulmi baya ya ƙidan yesu fa hiya hasanatun la tusa kun ga wannan lada ce wanda ba ta kidanyawa don fa ya eh, musulmi na idan yawan musulmi na wayanda an kai zamanin harko wal mutaakhirin da wayanda an kai zamanin ƙarshe la yuhsihun illa Allahu, jalla wa ala ba mai iya sanin yawan sai Allah to haka nan ladaka ba mai iya sanin sai Allah ولهذا كان هذا الدعاء العظيم ذاك وانا الدعاء mai girma ta kasance fi jumlati adiyatin cikin jimla addu'a annabawa shi yasa wannan addu'a ta zama cikin jimla addu'a annabawa kowane annabi yana yin wannan addu'a na اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء amma ta addu'a annabawa ne kamar da ƙur'ani ya tsara mana kamar da ƙur'ani ya lissafta mana wali haza kana hadha du'a wal azim don haka wannan addu'a mai girma ta zama mai fi jumlati adiyatin nabiyyi na cikin jumla addu'a annabawa wa amara Allah bihi khatimahum Allah ya umarci cikon annabawa da wannan addu'a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa zakarahu kuma Allah ya ambace fi jumlati ma imtadaha bihi ibadahu salihin Allah ya ambace irin wannan addu'a cikin jumlat abinda Allah ya yabo da shi ga ibadahu a bayi ne mu'mini qala Allah ta'ala ikhbaran an nuhin Allah ya ce yana mai ba da labari ga Nuhu رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تدد الظالمين الا تبارا kunga nuhu kenan Alayhi salatu wassalam Allah yace nuhu yayi addu'a rabbi gifirli Allah ka gafarta min wal walidayya Allah ka gafarta ma uwayina wal man dakhala baytiya Allah ka gafarta ma wanda ya shigo gidana muminan yana mai imani wale na Allah ka gafarta wa mumine maza war da mumine mata wannan addu'a annabawa ce da nuhu ya ƙari ya ce to wala ta zidu na illa tabara azzalumai kayirai kenan kakka ƙara musu komai sai haraka ba da su ya ka addu'a ba mumine yawa addu'a da musulmi ba da kahirai ba su kahirai ce Allah shi halaka su wala tazidu zalimin illa tabara kun ga tukiya Allah shi kashe abin ba za a huta to wannan kun ga addu'o'i ne na annabawa wannan addu'a ce cikin addu'o'in annabawa to so ake wannan addu'a ta annabawa kowa ya yi ƙoƙari ya iya ta idan abin na baka san wancan larancin ba to rike ayat qur'ani ga tan ka rike ayat qur'ani rabbi gifirli wal walidayya kaga son ake kamin ka yi ma wani addu'a ka fara yi makanka don yi haka yace rabbi gifirli wal walidayya sannan daga daga kanka sai uwayenka su sun kai kowa zama kusa gare ka don haka yace wal walidayya sannan in malami na almajirai ne wani man da kala ya muminan wanda ya shigo gidan ganawa wato malamai masu tafsiri sun tafsiri kun ga sun ce masjidi wasu ce abin da madarakati wanda ya shigo masallacin ganawa don masallacin haɗe yake da gida ne haka masu tafsiri ta wasara ko makaranta ta yi amma hamuminan ba wanda ya shigo munafikan ba wanda ya shigo mumina sannan wale muminina wal muminat to in ma ba ku iya wancan Larashi ba ku koya ma yara wannan ayat ko wani yaro ya zanna shekaran ta ta so 100 sannan ya tashi akalla sau 100 za ku gani nan cikin darasin ga. wani babban malami ya mutu almajirai ne sun yi ta kokari suna roƙon Allah ya gwada musu malaminsu cikin kwana sairan na ya gwada musu shi su duka sun ka tambaye shi ala gawa ta malam wani aiki cikin ayyukan kaka samu ya yi alheri ga gagamwarka da Allah ya ce addu'an nan da na kai اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على احياء منهم والاموات yace da ita Allah ya gafarta min kunjolin da nake wada ko mutum na takaicin ka yana kulla maka shiri amma ɗan musulmi na kana nan kane mai addu'a kaga ba ka zama daidai da shi shi kullun sai yake ga kawadi kullum sai ya kai ga karasa kai ko kullum sai kai ka ga ya taki kullum sai kai ka ga ya wuce kaga ba ku zama daidai ba ku zama daidai kun ga mun karanta hadisi da kowa a wancan babin idan ka ci Allah ka ba wa ne kaza musulmi sai mala'ika ce abin nan da ka roƙi Allah ya bashi kai an baka kama dai to wanda ya roƙa wa duk musulmi wa'anda an kai da wa'anda za a yi duk kuma an ka bashi kamar abin da roƙa masa ai ya ja kaya ya ja kaya amma sai da niyya mai kyau ai niyya mai kyau kuma ai dan Allah ai niyya mai kyau kuma ai dan Allah sai Allah ya karba kuma ya bada kaya a yi niyya mai kyau a idan Allah sai Allah ya karɓa kuma ya ba da kaya ya biya da abin da aka so duka shi zai biya da shi abin nan da aka so to da shi Allah zai biya su wata ala ne shi yasa ina son karatu kwarai da gaske don da sadda ne shi sai in ji daɗi in samu abin da zai ƙara min ci gaba yanzu kai mutum yana cikin bakin ciki ya zanna ya riƙe turbaha ta yi Allahumma gafili wale wali da ya wale mu'mini na wale mu'minati wale musulmi na wale musulmati ala ahya imini wa wale amwatu kwal Allahumma gafili wale wali da ya wale musulmi na wale musulmati wale mu'mini na wale mu'minati ala ahya imini wa wale amwatu kwal har ya jaye da dubu. Ni kaka zato gare kana zaton ya tashi akwai wata damuwa cikin zuciya ta yi. musulmi na wani na can na kwana wani na gona wani na daji wani na kasuwa wani na ofis wani na can bai san ma inda yake ba kana nan kana mai addu'a kana roƙon mai wanga abin ba wanda wanda ya wani girma cikin abin da aka roƙo duniya kana zaton Allah ya kyale ka ya kima su kama ko wanda ya kamata ai mutane ta abin da aka ce ya a duggata ce mai ita ita ta aiba wani abuwa ka ƙi to kai ko an kima tun da takaicin mutane kaka ji ba ka yi tsaka kai musu addu'a ta da yayi to kai ma a baka haka nan duk abin da suka bukata kana bukata duk abin da suka gudu kana gudu ne to a ja ta haka nan ba kai ba balle a yi ma ba kai ba balle a yi ma su dai hausawa sun ce a ɗegiya abin gata ɗegiya mm-hmm. abin gata mm-hmm. Allah ya gafata mana wa ta'ala ikbaran an ibrahim kuma Allah ya ce yana mai ba da labari game da Ibrahim da halaye ne da ɗabi'u ne alaihi salam rabbana ya wale momini wali mu'minina mai kuma da hisabu. Ibrahim kenan Allah ka gafarta min ka gafarta ma na ka gafarta ma dukkan momini ranar hisabi wannan daidanu wa ranu. wannan shine daidanu wa ranu. da'ima wa da'ima addu'a sai ke to kai ku sai an ko a ga taka inda duk zan na bacin mutane duk wanda ya biyo ya wuce lahiya lau ya in ma ya in ya yi kusa gare ku kuna yana fatu ya gaishe ku sai ku dora kawai da kai a ba ku gane ba yana ce muku assalamu alaikum kuna kin ansawa wa ku takaicin Allah kuka ya bashi bai baku ba kuna ku da aiki wanda da aka na wanda duka takaicin Allah yana ko da aiki don Allah ba mai iya hada da shi duk bisa da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa duk duniya ba mai iya hada da Allah ko ya hada da Allah ko babu wanda Allah bai kalle ba wa ta'ala amiran nabiyahu muhammada Allah ya ce yana mai umarni annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin wagga addu'a fa annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat fa alam ka sani annahu yadda abin yake la ilaha illa ka sani wa babu abin bauta daga siyasa Allah shi wannan dole ne kowa ya san wannan sannan in ka san babu abin bauta da gaskiya sai Allah wasu ga bilil zambe ka roƙi Allah ya gafarta ma zunubin ka wani mu'mini ne ka roƙi ya gafarta ma mu'mine maza wani mu'minati na mu'mine mata wannan umarnin Allah ka mai gidanmu kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala an ibadil mu'minin Allah ya ce game da bayi ne mu'minai abin na ayi ba da mumini alladhina ja'u min ba'di sahaba wayanda sun ka to bayan wucewar sahabbai ba bacin magabata suka yi ba su ga abin da suka cewa walladhina ja'u min ba'din yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman rabbana ghfir lana ya allah ka gafarta mana wa li ikhwanina ka gafarta mu ƴan uwan musulmi baki daya alladhina sabaquna bil imani wa sun karga mu da imani su mu'minai kun ji addu'o'insu to ku dibe mu ku dibe wannan rayuwa ta mu ta yau da yadda taka gudana shi yasa kuwa ganin matsalolin da muke cikin su kowa takaicin yan uwa ne ya hana mai shi in kai ne ban nema ya yi hane yan uwa takaici yan uwa ne ya hana mai mai uwa ne kai ne bale ya uwa ne yan uwa kai kuma ba dole na ba kai ka ce sai na zan na yi kaza na yi kaza wallahi ni kowa bai azama abin da bangara ma ba kaji shi kowa bai azama abin da bai gara ma ba to dole na sai na wannan in na gara ma in amma ko in eh, kai da kacce ya to yayi in ga Allah ya baka wani abu kuma sai ido ne ya koma ta shi shi ya kaso kuma a bashi kuma an ce mai ga hanya ta hoka bi ka samu ya ce kun bai bi to banda wahala ni za a yi ka taimaka mana Allah mu dai ka shirya muka shirya mana ɗayanmu da mata, matayenmu da zuriyarmu ka gafarta mana dukkan zunubbanmu Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wannan addu'a kowa ya karanta ta sau uku sannan mu tashi Allahumma ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات to kowa yayi kokarin ya ta gida ya kai wannan nakali na shiga aljanna kyauta aka bashe shi wannan nakali na shiga aljanna kyauta aka bashe shi ko sisin kwabo ba a basuwa kowa an bashi wanga nakali kyauta kun ji ko kowa an bashi kyauta ku ko in kun ka sai ku basuwa kyauta ka kwashi ko dai kowa kyauta an ka bashi ko in ce bai kyauta duk wanda zunubi yawa yawa in ya kasa kaya bai sai suwa bai ta riba ana sai kaya ne bashi ba a biya to ga nakali na an bashi na maganin wannan duk wanda makiya sun kawa yawa ya rasa wanda zai yi da su to ga nakali na an bashi maganin su ko ɗari ba a basuwa amma dai akwai abubuwan da aka son a yawaita a yi sadaka a taimake makauta da duk wanda ya samu da abin da ya samu kuma ko ya hamsin ta gare ka kana iya sarrafa ta don akwai abin da aka sai zuwa a ya hamsin ko akwai abin da aka sai zuwa a ya hamsin ya hamsin akwai abin da aka sai zuwa a ya hamsin ka yi wani da ya hamsin ɗin na ‘yan kasai shi ka samu yare ‘yan ƙanana ka raba musu ka gani kowa abin da an gare da shi shi kai kada kowa ya ce mai wai shi bai da bai da wa'aza ma lalura balle ka ce baka da sai an kai kai da abin da an gare ka to wata lalura an ka ana da aka ce baka da abin da an gare ka an ka ce kai da shi za ka ce ma baka da kowa ka ce ma baka da idan abin nan da an gare ka Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya kyautata ƙarshen mu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 sallallahu alaihi wa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 صلى الله عليه وسلم صلى Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badiya samawati wal ardi ya dal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya sami'a li kulli shakawa wa ya khaliq al akwana anta al wa ilayka wa hadaka tartaki salawati يا خالقي ماذا أقول وأنت متلوى على شكوايا والأناتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي اللهم يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفية يا عالم كل خفية يا كاشب كل بلية يا من يملك هوائج السائلين ويعلم دمائر الصامتين ندعوك دعاء من اشتد فاقته ودعف حركته وقل هيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شفاء فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin Allah mana roƙonka dukkan gona Allah ka gafarta mana Allah mana roƙonka dukkan damuwanmu Allah ka gafarta mana Allah mana roƙonka dukkan matsalolin mu kai mana saukin su do wayanda ba su da lahiya cikin mu da cikin musulmi baki da Allah ka warkar da su do musulmin da ya samu kai ne cikin bakin ciki Allah ka kuraye mai musulmin da ya samu kai ne cikin damuwa Allah ka kuraye mai musulmin da ya samu kai ne cikin talauci da rashin abinci Allah ka bashi mai Allah saboda albarka sunayenka ka tosaya mana musulman da suka samu kansu cikin tsoro babu kwanciya hankali hankali babu natsuwa Allah ka ba su mahita Allah ka ba su mahita don musulmin da ya samu kai ne ga hannu masu cutar da shi ba masu taimaka mai ba Allah ka anshe shi Allah ka anshe shi Allah ka mai sai ga mutane masu tausaya mai saboda albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da marasa lahiya ka warkar da dukkan bayanka musulmi da basu da lahiya Allah ka gafarta muna ka gafarta mun dukkan ka musulmi uwayenmu ka gafarta musu da su da uwayensu da kakanninsu matayenmu ka gafarta musu da su da uwayensu da kakanninsu diyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ila mil kiyama ka gafarta musu bayin ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda za a wayanda aka yi da wanda za a Allah ka gafarta musu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka ya mana ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات